Kalangu. yanayin Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Bambanci tsakanin rajista masu zaɓe na zamani da rajista ma'aikatan gwamnati na kawo rudani tun yau da ɗan lokaci a farkon fara waɗannan ayyuka za ku ji ƙarin hasken ta bakin daraktan ma'aikatan gwamnati na yankin maraɗi. An ɗage hannun ratsawa da dabbobi tsakanin Nijar da Benin tun ranar jiya bayan wata ganawa tsakanin hukumomin ƙasashen biyu matakin da Benin ta ɗauka a ranar 26 ga watan Disamban shekara ta 2019. A cikin rahoton mu na musamman za mu je difa inda matsalar kiwo take kawo rudani ga al'umma za ku ci wakilin kungiyar a ranar reshen difa. Tumadala, tumadala ga labar naku daki-daki wata haɗuwa tsakanin hukumin zaɓe wata haduwa tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta seni da kuma jami'un siyasa a ranar jiya ta mai da hankali da farko kan sakamakon rubuta masu zaɓe bisa kirgam na zamani na shiya ta ɗaya da ke kunshe da yankunan agadas doso tawa da tilaberi a cewar jaridar le sahel baya ga gundumomi takwas gundumomin tilaberi wato eh, makolondi torodi abalak tondikiundi da guru da goruwal da inatase da banu bangu da kuma gundumar eh, ta wato tiliya inda aka samu matsala dalilan tsaro gundumomi 147 ne na shiya ta daya aka yi rajista masu zaɓe. Eh, shugaban seni ya tabbatar da cewa hukumarsa za ta sake waɗannan ayyuka da zaran an samu yanayi mai kyau na tsaro. Hukumar Seni ta sanar da cewa a shiya ta ɗaya kimanin mutane miliyan uku da dubu ɗari uku da hamsin ne suka yi rijistan zaɓe wanda mata suka kwashe kashi hamsin da hudu cikin ɗari. Mike bambanci tsakanin rijistan zaɓe na ma'aikatan gwamnati na zamani da kuma rijistan masu zaɓe na zamani na Seni. Ma'aikatan gwamnati na cikin rudani a Maraɗi. Kaka Muhammad Saminu, daraktan yankin ma'aikatan gwamnati ya bada ƙarin haske a cikin rahoton Muhammad Mamman. Mun samu kiran ma'aikatan gwamnati da dama masu tambayar mu wai shin ma'aikacin da ya rubuta sunansa a jerin ma'aikatan gwamnati ta hanyar na'urar biometri kuma wai sai ya rawaita sunansa ta biometri na seni? Yo ai ya waje ba saboda na seni din kowane ɗan ƙasa yancin sa ne ya aiwata hakan. A seni ka rubuta sunanka kuma ka zo nan wajen mu ka rubuta sunanka. Ana ta tacce tacce a cikin gari mutane suna cewa duk wanda bai rubuta sunansa ba na nan da mako ɗaya sai ya zo nan ya mai kanan ya yi a'a ba haka ba ne sai ka ga wasu suna baro gidajensu su zo nan a karfe ɗaya na dare karfe biyu gaskiya ne muna baiwa mutane tikiti a karfe bakwai da rabi na sahe amma duk da hakan mutane na zowa su kwandare suna jira kuma wannan halin yana iya kawo haɗari da za su iya fuskanta haka bai dace ba wa garawaitar sunayen ma'aikatan gwamnati ta hanyar biometri za ta kwashe wata hudu ana yi. Nan ba da jimawa ba dabbobin Nijar za su iya ratsawa kasar Benin sanarwar an yi ta a ranar jiya a bayan wata ganawa tsakanin hukumomin kasashen biyu a Kotonu. Wannan sanarwa ta kawo ƙarshen hana ratsawa da dabbobi da ƙasar Benin ta sayawa hannu a ranar 26 ga watan Disamban shekara ta 2019. Matakin soke hannun zai fara aiki a ranar 1 ga watan Maris mai zuwa bisa tsawon lokaci na kwanaki 60. Sanarwar ta, ta sanarwar da yawo a sanarwar da yawo akapo daraktan kyon benin ya karanta a cikin rahoton fadal alu le Bénin se propose d'accueillir de façon exceptionnelle entre Benin ta yanke shawarar musamman ta bayar da izinin shanu 50,000 daga kasar Nijar su shiga kasar ta daga ranar 1 ga watan Mars zuwa 31 ga watan Abril na 2020 tare da shalalo na kwanaki goma ana buƙatar Nijar ta miƙa wa hukumomin Benin jerin sunayen makiyaya da ke buƙatar shiga kasar da dabbobin su domin kiwo da kuma adadin dabbobin nasu a baiwa makiyayan takardun shaida na zuwa kiwo cikin kasashe a wayewa makiyayan 'yan kai dangane da mallakar takardun ƙasa a samar da isassun mutane domin kula da dabbobin wato makiyayi dai ya kula da dabbobi hamsin zuwa ɗari a haramtawa makiyayin rike makamman yaƙi da amfani da su da kuma duk wasu kayan maye. Fassarar Asmana Shina fiye da shekara guda kenan da raƙuman daji guda takwas aka shigar da su a dajin Gadabeji jihar rado da kwaro yankin maradi a cewar mai kula da dajin waɗannan raƙuman daji sun saba yanzu da yanayin da ya kasance sabon wurin nasu laftana kanal sanusi dan fatsima a cikin rahoton adamu umaru yau fiye da shekara guda da wata uku da aka kawo wannan rakuman daji cikin furumi na gadabeji raƙuman nan guda takwas da aka kawo suna nan cikin ƙoshin lahiya kuma sun saba da wuri sosai sosai akwai lokacin da su fita waje ga furumi kuma sai gani da sun yi buƙatar ruwa sai su dawo tunda muna da ruwa ciki cikin furumi duk inda suka ta ana ba mu labaru mun gane cewa wurin da suke babu haɗari sai mu kyale su su kiyon su su kai kiyo su dawo in mu gane cewa wurin da aka gamu suna cikin haɗari ko ko akwai wasu abubuwa wanda za su kuntata mu su mu muna da mutane wanda muke sa masu kula da su sai su dan keɓo su su nuho da su su wajen furmi muna biye da su sau da kawa dare da rana muga inda suka kwana inda suka tashi don mu tabbatar da wani irin abinci ne suke ci wani irin ruwa ne suke sha wani irin mu'amala suke yi da su da dabbobi na gida Jihar Gaya yankin Doso Giginya na samar da kuɗin shiga ga mazauna ta hanyar sayar da 'ya'yanta furanni da kuma sayu da iccen domin wasu bukatu amma tun yau da 'yan shekaru ana fuskantar kashe wannan nau'in ice daga al'ummomi. Kwamandan Usaini Haruna mataimakin darakta jihar na muhallin Gaya ya yi ma hannunka mai sanda ga 'yan ƙasa a cikin rahoton Fadal Alu. waitar sare-sare a cikin balbalin itacen giginya na karkarar gaya na yawan faruwa. Gaskiya ana ganin zakewar sare-saren nan sosai mai ba da karaurawa. Wayar da kan al'umma don a daina wannan ya waje ba. ya yasa tare da wasu kungiyoyi na garin aka girka cikin garuruwa daban-daban tare da waɗannan kungiyoyin ne muke wayar da kan jama'a don ganin wannan aiwatawar sare-saren ta rage. Ko da ba a iya tsayar da ita ba kwata-kwata. eh hakika akwai akwai ayoyin doka da suka tana da hukunta mutumin da ya aiwata hakan wanda a kansa za a sa shi biyan diya. Fasarar Gungu Muhammad Dantani wani nau'in cutar ina samfarin tip da aka gano a Benin cikin yankin ali bori wato gunduma karimama an ji kungiyar kiwon lafiya ta duniya oms a cikin wata sanarwa ta ranar 17 ga watan fabrairun shekara ta 2020 yankin da ke iyaka da niger tuni dai aka himmatu wajen shirya kamfen shashawa tsakanin kasashen biyu domin tunkarar wannan nau'i wanda zagaye na farko zai soma daga ranar 28 ga watan fabrairu zuwa 1 ga watan maris din shekara ta 2020 yayin da zagaye na biyu daga ranar 13 zuwa 15 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020. A tagazar yankin Talabiri wasu kayakin hannu na gargajiya sun fara bacewa bayan watsi da wasu al'adu. Habi Yahaya na kera maratai wani nau'in kayan gargajiya na adana abinci da ake yi da kaba domin ta samu kuɗin shiga. A yau dai wato wannan yana nuna cewa amma 'yan mata ba su kula da wannan nau'in maratai. Mu saurare ta a cikin rahoton sai da Abdu Widitan. wadin kina lalle dai gara da nuru amma a dacin ai ita ragaya kuɗi gare ta amma yanzu gaskiya amare ba sa son ragaya yanzu sai dai su sai kashmir kinsu su buga a madadin rihi ko kabar ma yanzu tsada gare ta ulli ma wani bi dala biyu har ma dala uku mai dan girma shi da yake dala hudu a da da ake sayan ta idan ka tsaka na kwarai sai ka sai da shi ɗari wani bi har ɗari da hamsin wani bi da kirka ke samun ɗarin ma yanzu da wuya ya huce tamanin ko sittin ko ban aje wani abu a cikin sana'ar nan ba ina ci ina sutura da iyana ko wani bikin suna ko na aure ya taso sai in ji kenan na karu ko wani muradi na ya taso ina yi har adashin shika shika na shiga idan na kwasa ai ni gina muradai Kwanaki uku ne suka rage a fara wasannin nakasassu a Morocco babu wata tabbas kan halartar 'yan wasan Nijar dalili ana jiran daukar nauyin wakilan Nijar a Marrakesh bayan tikitan jirgi da ke hannunsu da kungiyar Croix Rouge ta basu babu wata niyya domin taimakawa 'yan Nijar halarta wannan gasar Afirka. Haruna Usman shugaban kungiyar wasannin nakasassu na Olympics cikin rahoton nan Fude Ahmed. Muna nan muna kimtsa 'yan wasa hudu kan tsalle gudun fanfalaki da jifar dunkulin karfe. Wannan 'yan wasa hudu na cikin turbar kimtsi da harabar kungiyar kasa mai kula da wasannin masu hadin na kasa ke basu kuma za mu shirya su ne yanda za su kasance bisa ga aunin jeri mai kyau kuma su samu shiga cikin nasara a wasannin da za a yi a Tokyo. Za mu tashi daga Yame 22 ga watan nan to lalle a inda muke ina tabbatar muku cewar kwamitin ƙasa da ƙasa na kurwaru kaɗai ya ba mu tikiti takwas na shiga jirgi zuwa da komowa amma kuma akwai cikon gibi da ya yi saura su ne kamar kuɗaɗen amincewa da za a yi na zaman hotel da na cin abinci don ma kar a kawo maganar ɗan alaus inda ake badawa. Eh, pour ne même pas parler des frais de mission. a tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu To sai rahoton mu na musamman yankin Difa yanki ne na kiwo mai kyau a Nijar amma matsalar kiwo na kawo fargaba sosai ga al'ummar wannan yanki a cewar Hassan Ardo ido wato na kungiyar makiya na Arena wannan shekara matsalar kiwo na nuna alamar rauni a cikin yankin a cikin wannan rahoto na Muktar Muhammadu. hauhawar ruwan tafkin komadugu bushewar shimfiɗar cawa da rashin kwanciyar hankali su ne abubuwan da ke taimakawa wajen ƙarin wahalar dabbobi a jihar difa kamar yadda hassan ardo iddo jagoran rashin ƙungiyar makiyayan aren na jihar difa ya bayyana wanda ke ganin cewa ya zama wajibi a matakan gaugawa domin tunkarar waɗannan shika-shikan matsaloli ne da aka yi tare da gwamnati cikin watanni da suka wuce an ga dai bana a ƙasar difa akwai karamci abincin dabbobi in an lissafa dabbobi nan da kai da abin da aka samu za a gani bayya wuce kamar abincin su na rabin shekara haka kuma akwai wasu wurare da aka saba tura dabbobi in abu ya yi tsanani su ne bakin takin chad da kuma eh, bakin kogin komadu to wuraren nan duka yanzu dangance da rashin isaccen tsaro ba a samu a can dabbobi in sun je can sai ka ji an ɗauke duka garake an tai da su ko ko masu dabbobi ake kama a tai da su sai a ce a tai a sai da a kawo kuɗi ko wannan lamari ne yasa a yanzu ake ganin dabbobi kusa da garin difa ganin dabbobi nan kusan difa ba mamaki domin wannan lokaci dama lokacin kiwo ne kuma dabbobi suna nan don su samu su yi amfani da abin da ya saura cikin gonaki da aka kare aiki da su kuma ka san masu kiwo su ma suna halaka da kasuwa kenan a wajen difa ake samu in sai da dabbobi ake yi nan a difa ake zuwa in wasu wasu kuma abubuwa da suka fito daga hannunsu su za a saida sai dai a nemi inda adda kai kasuwa to difa adda mutane inda adda kai kasuwa dole kenan su zauna nan kusa na biyu kuma dangance da tsaro zama nan kusan difa bayan akwai dan guntun amfanin gonaki da dabbobi suke iya su samu akwai harka tsaro a nan kenan mutane in suna kusan difa ba abin da suke tsoro sa iya su zauna nan ta yaya za ka tunkari waɗannan matsaloli kafin zuwan lokaci na tsananin rayuwa karamci abincin dabbobi a cikin jihar difa ko a cikin ƙasar niger ba sabon abu ba ne an saba da gani kuma an san yadda za a yi abun da za a yi shine masu dabbobi su yi kokari su tahi wajen wuraren nan inda adda kwaikyawa da bayan wannan abun da za a yi shine a yi kira zuwa ga gwamnati da masu hannu da shirni su kawo taimako don a samu abincin dabbobi don mutane masu dabbobi su samu wurare inda za su same shi da sauƙi To a gaida Asumana shi na duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.